A zaman da kwamitin tsaron majalisar dokokin Faransa ya gudanar a asirce ne jakadan Faransa wanda hukumomin mulkin sojan CNSP suka kora daga nishiyar Sylvain Ite ya amsa tambayoyi game da zahirin abubuwan da ya sani dangane da koma bayan diplomasiyar da Faransar ke fuskanta a kasar musamman daga ranar da soja suka kifar da gwamnatin Mohamed Bazum. Sylvain Ite ya jaddada zargin tsohon shugaban ƙasar Nijar Muhammadu Isuhu da hannu a juyin mulkin 26 ga watan Yuli. Dan jaridar ƙasa da ƙasa mazaunin Faransa Dr. Sadiq Abba ya karanta rahoton zaman majalisar da sai a wannan makon ya bayyana fili. ya ce lokacin da aka kai ma ambasar kwari shugaban ƙasar faransa shi emmanuel macron da kan shi ya kiraye Eh, tsohon shugaba ya ce ka tsaye da wannan abu ya ce minti goma bayan sun yi magana da shugaba isu sai salifu modi da kanshi ya zo da gauga ya ce ma mutane su tsaye da abin da ake yi ya gwada cewa kaman da shi shugaba yana iya ce ma sojojin da suka yi juyin mulki ku ce a da abu kuma a da kenan tsakaninsu akwai eh, jakadar kasar faransa gaban majalisa ya fito ya zargi shugaba isu da sha a kwanin cikin juyin mulki lalle wannan abu ba ne sabani kan batun gudanar da harkokin man fetur a wani lokacin da kasar ke gab soma fitar da shi zuwa kasuwannin duniya da maganar yaƙi da cin hanci wanda hambararriyar gwamnatin ta sa gaba na daga cikin dalilan da Sylvain Ite ya ayyana a matsayin mafarin wannan juyi jagoran kungiyoyin rezo esperance bashar muhammad na ganin bukatar daukan zarge-zargen jakadan da mahimmanci yadda shi malam ite ya bayyana kamar yana nihin cewa duk wannan abin kawai eh, wasan kwaikwayo ne ake yi shi tsohon shugaban kasa shine umar aba'isa juyin mulkin kuma shi ke jan ragamashi game da eh, san mamaye man fetur da sauransu ana iya kyaukyawan zaton cewa abubuwan da ya gayi ana iya samun kamshin gaskiya ciki amma kuma ana iya alura da cewa shi ma sai ta yi eh, cikin maganganun shi akwai manuhohin siyasa game da yadda su sojojin suka bijire ma ƙasar faranshin. sai dai ɗaya daga cikin jagororin ƙungiyoyin fafutukar ƙin jinin siyasar faransa a afirka bugo da ƙari mamba a ƙungiyoyin front patriotic masu goyon bayan hukumomin spain bana ibrahim ya ce akwai buƙatar tsantsan kan furicin na mutumin da aka yi watsewar baran-baran a sa da maukuntan niger ra'ayin shi ne ya bada gaban majalisar dokokin faransa to wani abu ba hakika ba ne abin da yake gai gaskiya ne muna tuna ma mutane da sylvain ishe shi ya nuna kiyayya na niger kenan ba mutum ba ne da mu ya kamata abin da ya gai Eh, ya ɗauki hankalinmu batuttukan da ya yi akwai wa'anda muna da tabbas cewa karya ce kamar lokacin da yake cewa 'yan nijar ba su kawo goyon bayan su ba da pp ga cnsp bayan juyin mulki kuma akwai sauran eh, maganganu da wannan hankali ma bai yarda da shi sake farfado da zargin hannun Muhammadu Isuhu wajen kifar da abokin tafiyarsa na shekaru sama da talatin na zuwa a wani lokacin da wasu rahotanni ke cewa tsohon shugaban kasar ta Nijar ya tafi kasar Habasha a cikin daren Laraba da nufin halartar taron Zelekaf ko AFCTA. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.